da zai yi bayani akan ana son tsaftatacciya addu'a nakhila wannan ismul fa'il ne amma al-muradu bihi ismul maf'ul ay al-mankhulatu al-imam al-ghazali yana da littafin usul fiqh da ya sa masa suna al-mankhul fi ilmi al-usul al-mankhul abinda aka tato in an ce nukhila nukhila nakhilahu ai akhlasahu kenan ya tsaftace abu wa naqahu wa saffahu hmm? in an ce ash manhul ana nufin ash-shay'ul musaffa wal munaqqa ko duk shine ma'anarsa al-mukhlas to ana san in za ka yi addu'a ka sa ikhlasi ita ce Allah ke ansa mun gane حدثنا عمر بن حفص ما لم الإمام البخاري أنا شيني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني أعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي القمة يوم الجمعة آه آه الربيع يا كسن شينا زوا وجن القمة القمة آه الماجر عبد الله بن مسعود هنا الإجابة ثم يمن يمن على من تفسير القمة to ya kasance shi arrabi yana zuwa wajensa yawan juma'a ta ranar juma'a sai ya kai masa ziyara ko kuma ya je wajensa domin ɗaukar ilimi a ranar juma'a fa idza lam akun sammata arsalu ilayya abdurrahman ibn yazid yake ba mu labari sai yake cewa idan bana nan to sai su aika ta ce in zo shi alkama ya aika ya ce in zo ya aika ce shi abdurrahman bin yazid ya so in bai watan sai ce masa a sai ya aika shi ya so fa ja'a marratan wa lastu thammata shikenan sai arrabi'u sai ya zo a lokacin ne kuma bana nan abdurrahman bin yazid kenan yace bana nan a lokacin falaqiyani alqamatu wa qala li sai alkamatu sai ya gamu da ni sai ya ce min alam tara ma a bihin rabi'u ai dazu da baka nan ba da abinda rabiu ya zo da shi ba bana baka labarin abinda ar-rabi'u ya zo mana da shi ba na wani bayani qala alam tara aktsara ma yad'u an-nasu shi'a ah, kaga mutane da yawa suna yawan addu'a ba wa ma aqalla ijabatahum amma sai a ce ba amshi addu'ar su ba nan ta'ajjubi ne ko wa ba a kalla ijaba sai amma suna addu'a amma sai a dade ba a amsa musu kaɗan ne mutane suke addu'a Allah ke amsa ko ba haka bane ai mu mutane wannan zamanin muna cin shaidu akan wannan magana ko cewa ai ta addu'a ai ta addu'a amma addu'a kuma sai zama kaɗan ake amsawa to me yasa وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء شيني محل الشاهد أي دليل بيسا هكا شيني ألا مدوكتين سلكي يا كسن شي بايا كمتع الدعاء شي جيمي شي الدعاء دعاء تشيتا abin da arrabi'u ya zo mana da shi ke bayanin da ya zo mana da shi ke cewa a ga a wannan zamanin ana yawaita addu'a ba amma kuma Allah kaɗan yake amsan addu'o'in mutane ce hmm? ai Allah baya karba ne saboda me saboda mafi saboda addu'o'in da ake yi babu ikhlasi a ciki addu'o'i ne da ba a tsaftace su ba ba tsaftatattun addu'o'i ake ba qultu shi na ce awa laisa qala zalika abdullahi ce a kai wannan magana ai abdullahi ya sha faɗin ta wani abdullahi ke nufi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya sha faɗa mana wannan magana ka manta ne kala wa ma kala ke ce me kala ya ce kala abdullahi abdullahi yana cewa ne la yas لا يسمع الله من مسمع ولا مغائب wala da'in ولا داء دعا يثبت من قلبه illa da'in da'a yathbutu min qalbi yace abinda Abdullahi ibn Mas'ud yake ce mana la yasma'u Allah Allah baya amsa nan as-sam'u nan al-ijaba eh, daga cikin daga cikin daga cikin ma'anoni na as-sami'u sunan Allah as-sami'u akwai al-muji mai amsawa eh, domin kawai in yaji to sai me in yaji bai amsa ba to ne kaga ai jin bai ba fa'ida ba ce a sami'u al-muji Allah yana amsawa Allah yana amsa Allah baya amsa addu'a min musaddi'in ga mutumin da yake yin addu'a dan mutane su ji yana addu'ar ba dan Allah ba so da kashe daga cikin sharuɗin addu'a akwai ikhlasi domin inna du'a huwa al-ibada wa shartul ibadati al-awwalu al-ikhlas sharuɗin ibada na farko shine aidan Allah so da in za ka roƙi Allah to kai dan Allah kada ka yi don mutane su ce an ta kasiru du'a kai ne yawan addu'a shi yasa ake son ka zama ka zaɓi dare cikin dare ba wanda ke ganin ka ka tashi kuma shi yasa ayi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana sakkowa sakkowa da ta cancanta da shi zuwa sama ta ɗaya a idan ya zama saura kashi ɗaya cikin ukun dare na ƙarshe to Allah madaukakin sarki yana sakkowa shi ce ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman wata bukata in biya masa haka Allah madaukakin sarki yake to kaga in ka kalla daga cikin sirrin wannan magana akwai tashi kai ikhlasi domin a lokacin ba wanda ya san kayi addu'a amma kila ka gama sallah a zahar ko ka ga masalla magariba masallaci a cike yake shikenan ka ɗaga hannu ko ka je sha'aba ka daga hannu sannan ba dole ba ka zama kana da ikhlasi a ciki wala mura'in sannan Allah baya yin addu'a baya karban addu'an mai biya nan musammi'in tasmi'i jiyarwa yake a ji shi yana addu'a mura'in yana nunawa a ga yana yi duka Allah ba zai karɓi addu'ar su ba wala la'ibin sannan Allah madaukakin sarki baya karɓan addu'ar mutumin da yana sa addu'a yana wata fa inna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahil Allah baya karɓan addu'a daga mutumin da zuciyarsa ta kasance rafsananniya kuma yana wargi yana wasa kana addu'a kana wasa shi yasa ai hatta lafuzzan da ka faɗi sai ka zaba sai ta zaba shi yasa addu'a tana daga cin abubuwan da ke da da yawa malamai da yawa sun shigar da al'itida'u fi du'a a matsayin al-la'ibu fi du'a a matsayin al'itida'u fi innahu la yuhibbul mu'tadi Allah baya son masu ta'addanci masu ƙetare iyaka a addu'a to ba a yi daga cikin al ka zama kana shaja'i a addu'a kawai ka tsara sun ba su irin tsara karangiya suna addu'a amma sai sun tsara da alhuhul hija'iyya za su roƙi Allah Allahun marzukuna bil alifi ilfa wa bil ba'i baraka wa bil ta'i tauba wa bil sa'i sawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i ilma ha bil kha'i khaira wa bil dali dalila wa bil dali akai wa bil ya'i yaqina Allah madaukakin sarki baya bukatar wannan list din naka kai roki Allah madaukakin sarki kayi addu'a ana bukatar an takuna jami'a jami'atan addu'o'i su kasance dunkulallu Allahumma inni as'aluka kulla khairin سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أما إذا سجئ يزو عفوا laisa takallufan ba sai ka matsa ba kawai ya zo irin addu'o'in qur'ani akwai addu'o'in qur'ani da suka zo da sajayi addu'o'in manzo Allah sallama Allahumma inni as'aluka a'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a'in la yusma kaga kaga gashi to irin wannan idan ya zo babu laifi ai illa da'in da'a yasbutu min qalbihi Allah yana karɓar addu'ar mutumin da ya kasance ne a lokacin da yake addu'ar zuciyar shi a natsa take ya tabbata yana da natsuwa a cikin zuciyarsa ba mutumin da ke shakka ba ba mutumin da ke nunawa dan a gani ba ba mutumin da ke yi dan aji ba a'a mutumin da ya tsaye da zuciyar shi Allah kawai ya ba zuciyarsa a lokacin yana buƙatar Allah ne kawai zai amsa masa addu'arsa qala fa zakara alqamatu fa zakara alqamata shi ne riwaya ce sai ya tuna ba alqama qala na'am shi alqama ya ce kwarai. haka ne fa Abdullahi ya taɓa ba mu labarin nan Kwarai. Abdullahi ibn Mas'udin malamin mu ya ba mu wannan labarin so da ka'idar hadisi ka'idar addu'a ita ce a karɓa mutum ya zama babu riya a ciki shine fiqhun babun al-Imam al-Bukhari an-nakhilati min ad babun na nakhilati min ad-du'a addu'a da ta kasance addu'a al-mukhlas al-musaffa al-munaqqa min ar-riya'i as-sum'ati wal-la'ibi wal-lahwi wal-ghaflati wash-shakki ana buƙatar addu'a ta zama ta kubuta daga waɗannan abubuwan to sai ta zama addu'a ul-mukhlasu shine addu'a'un nakhilu din ko al-manhu ay addu'a'un musaffa addu'a tsaftaciya kenan al-mukhlas wanda aka yi ta dan Allah Allah ka ba mu ikon yin addu'a wacce zaka karɓar mana ita domin addu'a ba shi Allah baka ikon kai fa باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له باب متين إذا زي الدعاء إذا abin da ake ce ma azima da zayun shine abin da aka yi shi da ƙarfi shi yasa ya usulul fiqh muke al'azimatu da ar-ruqsa al'azima abin da yake da asali yanzu al'azima shine kowace sallah a yi ta a lokacinta amma a ruksa ce a haɗa wata sallah da wata a yi su a lokaci daya al'azima a yi sallah mai raka a hudu a yi ta hudunta amma a ruksa ce idan ana kasu a yi biyu ko ana cin haufin ana tafiya kai safaru ai biyu in kuma ana yaƙi ai biyu ko to kaga rukhsa ce azima ai sallah a tsaye amma ruksa ce ai a zaune idan ta kama to al'azima kenan daga al'azmu al'azmu yana ɗaya daga cikin matakai guda shida da ake da su na irada na nufi so tari al'azima idan ce al'azmu shine niyyar ka ta haɗu da baki ɗaya sannan kuma ka fara aiwatar da abu a aikace shi na ke ce mishi al'azm shi sa ƙur'ani sai ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azama haushe ma haka yake cewa kai mu mun yi azama eh amma lokacin kila in waya mutum yake yi mota ta fara tafiya zai ce to ga mu dai mun yi azama har ma an yi ci din mota to kaga an fara aiki kenan to yi da ƙarfi da gaske a ji a ranka cewa niyyarka da kake addu'a ɗari bisa ɗari Allah maɗaukacin sarki zai taɓa ma addu'a ba addu'a da shakka kuma ba a ba Allah a ce in shi ita حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت يا أدعينك إن ذي الدعاء يا الله أنك جنامة وليعزم المسألة يجعل سنكره الدعاء وليعظم الرغبة كما يجرم وفاتا سديكي أو جن الله فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه Allah mana ku yi ba abin da yake masa girma dan ya bada in yanzu da kana neman kwatan gida ne kwatan fili gina Allah mana kuci ciki sai ya baka fadin jihar Kaduna ya ce duk filin ka ne Ina wani abin da zai zama na kai fadin Najeriya sai ya baka fadin Najeriya ce duk filin ka ba zai ji komai ba domin akwai kuma ba zai kare ba ma inda kuma fado ma inda Allah ba idan ka ga mutum yana badawa yana jin tsoro to tsoro yake ji na kai ya kare domin ya san abin zai iya karewa amma abin da ka san da yawa shi ke nan me yasa me yasa sarakuna da ake da su da sai su ta badawa ba sa jin tsoro su ta badawa mutum kawai sai ya zo sai su ɗiba dira su ba shi sai ce wutu bu alifar sai ku ba shi dinare dubu ɗaya yau aka baka dinari dubu daya kana cin masu kudin najeriya dinari ɗaiɗaiɗaiɗai dubu daya to dinari ashirin shine sabon zakka to dubu daya aka baka kana cin masu kudin najeriya ko kuma masu kudin jihar kaduna kaga allah madaukakin sarki baya jin girma girman wani abu idan ya bada shi so da a yi addu'a iyaka malamai suka ce daga cikin ladabi ga allah ka roƙi abin da ka san cewa kai ka cancanci a baka shi yanzu ba daidai ba ne kawai ana zaune lafiya lauko zai ce Allah ya sa ka zama shugaban ƙasar Najeriya gobe a'a ba laifi ba ne don kayi addu'a ka ce Allah ya sa ka zama shugaban ƙasar Najeriya amma fi ayi wakati min al-awqat lam tuhajjid amma cewa gobe goben a amma dan ka ce Allah ka bani mota gobe Allah zai ba so da kusa kusa mota take amma shugabancin Najeriya ne ta yi da ni sa nisa sosai to kare ka ce gobe gobe kaga ai ba daidai bane wannan rashin ladabi ne ga Allah so daga kada mutum ya addu'a ce in shi ita حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس قال قال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء شيء ما حقا ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني هذا متن ya يا الله Allah ka ga dama ka bani fa inna Allah la mustaqri halahu domin Allah ba wanda zai masa tilas to da kaji in ka ga dama eh? in ka ga dama ka ba ga wannan babu ladabi a ciki yanzu ko babban mutum ne ai aiki kake rubuta ba magiya kake ba kana magiya kana amfani da wasu lafuzza na daban na magiya na nuna kana nema kana nuna kai kace kace in ma ka gama sai ka sa sai ka zaɓi wani lafazi mai daɗi wanda ke nuna girmamawa ka rufe da shi ka ce ni ne naku mai biyayya ni ne naku mai nema ni ne naku kaza da ake to duk wannan yana ciki so da dubba ne na addu'a al-Imam al-Bukhari yanzu ya ta lissafa mana su a can ya lissafa mana abubuwa da yawa a cikin babu nafilati min ad-du'a'i sannan kuma nan babu li ya'zim ad-du'a fa inna Allah la mukriha Allah ba wanda zai masa tilas sai ya ga dama ya ma ah, Allahu alam